kaman da kurran zuwa ira dan da ande ko kangal talawro tsudna ala bara talawo ya lensa ala don talawo lan jabci sona ala ya mazo a don nan kaman yanda nabi ya wujina ai aw karu kambe jajiya sim kambe kuturo cidiya adam na rayuwan zu kuturo cidiya aw ciro ya kamiya cimba aw kinjaro ya kamiya cimba aw sumuro ya kamiya cimba aw ya wanjiya cimba aw kutu, kutu, kutu, kutu, samma kuma da yimta lawa ala kayin ala ande saka alhamdulillah kiran da kuya makala karma ya zaman koraya karma zai rayuwa la turo rayuwa don adam na ala cina zai lan rayuwa u ko araku adam na ala cina zai turo lan karma meji adam na ala rayuwa buro cina zai turo yanzu la ala turo rayuwa ceno ala mara kamar da loran lan wuji nalan kutiralin sanuma kafara min Aisha aishayin khalaka min nutu nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yasara summa amatahu faqbara summa idza shay'an sharawal rayuwa ya ku zan ala wuljo ya ku cip ala na zan komjo kura ya ku ye gare menna rayuwa ne samma dole sai dimiya adam na rawal limiya adama ro kamande kutilalin sanu ma akfara alabarra jiri kam don na dibi kanji adam na dibi e alabaran na. zona allinsanu yani anan alkafiru allinsanu na adi yadda kirdi a tirawo hasika zalim ba munabuk munafika kam dibi a kam dibi yemen nan ngila yemen na. a lorani ne da yara wajo alkhabisatu kamu dibi diyo kamu ladi dibi na kamu ladi ro sedangalo ha ladar ramba sedangalo ni a a cakki rayuwanin bannaji ni a dawo kan men ba oron jiri duna laira hasan cewa ba ni men ba oron cidi to kuma nde yono buro mana rai am dibi ala na zan komdura a kamun gaskiyar ala al khabisatu yano kamu dibi yano. kamu don imani bawa. a wata rana tiri ala ala nan gujewa rijiwa nabi ala nan gujewa rijiwa shara loran ge ala nan gujewa rijiwa yanin ga nan gujewa rijiwa zuwa nan gujewa rijiwa banjuwa nan gujewa rijiwa yiyanum turofalen kura konga iramba nabtu yanama banamba yatima tiri nabi denga yano yanin mala nan gunin ba rinin ba imani ba abe nga walandon na koro kanzana chidi awo kanzana ro dibiro ba Nebidi ya wuljo shirka ala ronje do nga walandon o kanzana ay ba ma min zambin akbaru ba da shirki rajulun wadaha manin bi rahimillahi lahu ya ala ro shirka jiddo nga walantiya tulumiya Mwani na maa donna kamuram dawo num baro yada yekkedi adro dano e ba na nabi to kanzana karmata da wata to karmodi ni an wajin jadi lairaro kaman dai am dibi komdoro chene aboroman yake da al khabisatu yano kamu dibi kanzana doma karma kanzana tade kwala homjai kamu kamuda homjay wo yo buraman kam homje do edama kamudi ai mana kenzena e ala kiudenia kamu yono buraman azani to yono na yana kamu kenzena ma wazani konga kenzena ma na zin alkhabisa to kamu dibi kenzena do ma alkhabisa to lil khabisin do mana konga e kyawdo ayna ngaremiya kamu num sunna e ma ira ramiya ne sunna do rejoja kamun musunnai wannan min nan din di bonu ya lara wandi mi zama de ciran ne yo jiwo barta kamu layi barta kamu kambi barta kala ya kuko jawar barta kamu kambi kamu de kasacin ni yo har abara karima rajuwa ne leniya kwala kirani angrimje karima bulle nora to kamu ma kasacco ai lezu ma kamu de kasacco ay kamul kasacin ya kwazi bulan menna yankal ba yankal kamala tuwandi wa tuwande <coughs> kan na zina rawale nawa to karima buri kwalliya ilaihi ka mu ne ma a karima buri kwalliya ilaihi ka mu ne kamu kasacin ni kan zina yojiwa kamu kasacin ni sunna maro nan din da yojiwa kamun malalle ma sai ti man ka katadira curan man katadira karmaram ma idi dawari tujaidi kamudi jajero len kwadi jajero leno wai wa nadla wadu kanzina ngoje <laughs> ala simo ja manya kam ne nan ni jajeru leno wadi koro zina diwi nadu to raman don na kanzina shirya ya kam shiri za ci dai yoji di kamu kamu kasacin ya yojiwa kamu la kwanzo shi abuwa don na dai kamu malama kada kwarto kenan kare salamji mu da bacce karawo kiraniya kullum yi sigiya wa dunsumi kwa kullum yi sigiya wa dunsumi kullum yi sigiya wa dunsumi ti kwarto da ya za wulji kwa di bwa za fanji ce ne ka mudur ala ne baran zawon kama da yaran ai mai dikiwa mai dira ya dikiwa bannin kiwa rani kiwa cin zuman ni rashadan jaddan rayan wani ma'ana kullum sai ta yadu wani to alhamdulillah rai kamuwa bara halaran ba to kuma da am dibi kuma zarce ne alkhabisatu yano kamu dibi ziyano lil khabisina ko nga dibi imani bawa kan zana doma ko nga haram ko nga kannuma ko an wani buraman kam dibi kuma yana kamu yano kuma da ramba kamu an doya ya dayo aldo ada <laughs> konga man dibi menna fama konga man dibi menna konga lade nan dibi jidi kamun galo ma menna a konga do na nan zum menna kamun ziro ciwo ce juyi wo ce cayi wo kaji mu cidi wo don dijina maro enji wo konga la di da yano wani maro yanja cidi suno tsukuyi wo wuli kalaja wo ciwo nan le ciwo hula samda ciwo kaudi etsiwo ah, yo ina nka mudro kwa ba nana nka meji yo kwa sauli yimba kaudi yimba kaji yimba uli nalle yimba kala jawo yimba koro kamu ah, a nan nan kamu ba albi afan jan le nam tana ko ina <laughs> to kamande no al khabisat yino kamu dibi dino lil khabisina ko nga dibi kamu yino konga dibi ko anzuro wore kamu dibiya ko kongangala ala ya kamande barakallami yanda ni biya lura na mi wallin ma zai to kamu dibiya da konga dibiro ya zai kamu ngala da ko kongangala ra yuko da ya kamande amma ya kamande kamu dibiya da kongangala kallame ya kamande konga da basarji konga dibiya da kamu ngala ro klimiya kamu da basarji undiya ya kamande nan zuro ya dai kamar yanda ni ma lura na mi wallin ba zai to kuma ne al kamu dibi imani ba wa kanzana ma zeno lil khabisina konga dibi imani ba wa kanzana ma kwa wal khabisuna konga kanzana ma konga dibi kamu kanzana jirjin rajai to ni ma dibi yayi kamu nam kanzana jirna imiya to ni ma dimba ala ya kangaya muljo mana kangaya bai zigin ndira waje tumanum azna yana na ala nabi. yurisul faqra kenzena diyeno namtala gadonji yano di wai namtala ini rumi ni de daji kenzena ala leni me dibiro no namba na dimia ni ngudi ro wallimi talanam ngudi ro walji hero nam ngudi ro walji diwu nam ngudi ro walji diwri nam ngudi ro walji diwyeya nam ngudi ro walji tattaba kunne nam ngudi ro walji kiyaman kundengo nabi ngayeno mana nabi yedi karata manam ngaydi ro walji a'a ah. kentala aduna ni anjo ndi ni malera anjo ndi kentala alera idiro duna ya mangalo ah duna idinu mi na kru hiro kokoja kru vitu lokoja mia koja namtala ya joron kru mi ara leni mi aramba hada man lumba masri maro lenin ba curo mo lenin ba niyara mo lenin ba karmara mo lenin ba kai ko iya na muron jwa ran mi lenin lewa nan ba am lewan jani kalami horal iya nan biya madanleke leke ya ne lewake kuru mi adi mi amen kwa to nan dala aduna zai ceri laira ya zinda dindindin dindindin fa wa. to nabi zina ala dimiya hon nam tala duna laira ya niyo gadon ji duna yan gudi numi laira zaman koro ba ro kanno ngami azma nan tala akura do adi falli nabi yana na lalan koro man wa kam kinzina ciriya hon wunde de, man na wunde taman kan bangoji man luran ya samma kan bacira wata man kenan kam jana kamu ya kal kon ga ya kal man zanawon kam kan zana a anda zuniya sai tiyaro a wani. ya rasulullahi wunduro chadi heron zuro chadi heron juba wade di wunzuro chadi di wurin juba bawa di waye yanzuro chadi di waye yanje ba yanzuro chadi yanzu ba kannan zuro chadi bawa yanzu yanzuro chadi yanzu ba in nan zura caddi innan ba yanzu kurawa caddi wallahi sai cakarin biya nabi kenan kamanum kan zana zana ramiya to ni dimba a ah, mana nabi yadi indiro cidi talam cidi manum la la la la la fi duniya wal akhirah mana nabi la ila illa allah wa rasulullah mana nabi talam yindi ta manum har abada kamanum kan zana zana ramiya ramba to kanzana din ba ko hero ka mai kanzana nan ba ko kama mai kanzana nan ba sai na rasulullahi da wujo to nabi wujo kanzana ala bayani wancan dana rami aka mun bo wanda ka lalanin mi wallahi tallahi ni e din ba tuba ne to ya rasulullahi kam di hero je ba wadi kan nan je ba yan je ba diun je ba diwe yan je ba yan je ba nuna innan je nuna yanzu kura ya nuna wundun jawa ba da yara na biro. yara ne wallahi walau bi haiti hiya yano nabi wallahi tallahi ro alalan kan zibo kana wono fanzu don na garjiya yano to fanzu zai curon sai isa ne kan zana cadiya ya sai cakarin biya na nabi ya rasulullahi fanzu ba de walau ala firashi yano fanzu ba de fa zaman bende boji wato walau ala firashi yano ko da kila fishin fudan jela herram je kalalan wallahi sadiya ya sai cakarin biya no <laughs> sallallahu alaihi wasallam kenan ma mana zangalar am da manabi yarin da jana mare yanzu ba gundo cakarin bi innan zuba yanzu kura ba heron zuba kannan zuba diun zuba diurin zuba da ya rasulullahi hanzu ye ba to wala wala firashi herram zubiya donna herje boji Hada wame. Tukala zin sayle jene kinzina charitiro chakrambia yana nabi. Kam heron, heron juba na Ay buji kwanda biyata ambi, ay buji kwanda ano namba. Buji do naboni miya fiyari namba, nukwa namba. Sisi namba ngam boji di. Ngele kura kura njatandi di. To buji kwanda tambi ya ishe mwada na meji. Buji ba ya anda. To nadon na biyale nime chidi mboni mi. Buneja na boni mi mena. Kasu mboni mi. Kasu mboni mi. leynin boni mi anna non boni mi en sai le jana kanzana chadia ay nan garo ambero yidde madro sai ne biya na nabi ade mana nabi hadis sai nabi uljo. Manzana zunia. zuniya kam kanzana chadia sai chakram biya na nabi kama nan chakram bi hero nan chakram bi diwo nan chakram bi diwri nan chakram bi diwe ya nan chakram bi inna nan chakram bi ya nan qara chakram bi wala ya billahi ya nan mar chakram bi ani nan bawa hannum garnimiya gurjam lai kamun goje je ba namdan kanzana ciri ayro nam waji adi ba wanda hannum ba wanda to kalafe ramnan men sai cadiya wannan nabi wallahi san sanja biya wannan ala san da jatsu to al ala ngayyano loran la wal khabisuna ko ngadi bi kanzana ma dele khabisati kamun kanzana ma kamun zuro wannan kamun kanzana ma dele ko kanzana ma kamun kwanzuro kamu dibidi konga dibi kwanzoro konga dibidi kamu dibi nzoro ala andia sakao kwa rayuwa balde fana manada rayuwa indiye di atayibatu kamun gala tayir diyano li tayibina konga tayir re kamu yano. konga tayir kwanzoro kamun imaniya ala chasarana ya chasarana loranga chasarana salada sanzun chidi zakati asem chidi hajiro wala tiya chadana waleji ziyara chidi loran karaji salatu chidi isigibari chidi kamas kinjo atya klewa kwanjo atya klewa ka mungala da idiyano tolir tayyibina konga tayre de kwawon konga tayre kwanzoro wa tayyibuna konga tayre de enda imani yadi li tayyibati kamuwa tayre kamun daro <clears throat> kamuwa diye kwa kwawon adaliyadi tima da tayar ci lamul fili tsanira lamul lamari ra'ayar attayibatu li tayibi kamo tayar di konga tayar di kam wata yibuna konga tayar di li tayibat kamo tayar di kwa ulayaka mubarra'una mimaya kulunawar kamo tayar konga tayar adiyanu kanzuna tiri maro no janniya yande aisha da yaza wuljo ah yande ummi salma wuljo yande ummi salma wala ya rasulullahi ala mana kanzuna ya tinna loraniya ah kirniya no kambediya no kanzuna tidi yawa andi yaza no zama no ni andi yawa nambaru sor kanzuna sor malanja sor ani yawa andi kambe no zama no ni andi adi kira kirre diyawa ko nga ya kanzuna tidi yawa kare ani ya kanzuna tidi yawa kamu yi wano kam mekin zina ciriya wani yadda yamma salma kai ala rawuliya wala andi <laughs> <laughs> ya jami'a wani kama na biya zan aja ba wala ma zitima yadda yamma salma ya na yi wula wani miya ala mana kam jejo na zai no ala nama na yano wuli ne ala duro yano tima na chakiye malaya jibrilu yano ka ka so deso so yano malaya jibrilu halakajo yano koro andiro kana da ya ji yadda ala hunsa yano ani kam yeji yawa unani ala amdoro yo nabiro <laughs> yande o mi salama kenan andiro baleta ande yejin wala awlada hunna wala yabta wala wala yaqtulna awladahunna wala yazinina wala yasrikna wala awlada hunna warakan zina yadi yende waraka tu ye yembi yende wara yalla ande yeji yende ala wajina ka ni kam yeji yawa tima tsakiyan malaya jibrilu ya ndeso ba ndeso ka ndeso ka ri ndeso yalla nde chejo woni on andi ji wa kai yo mi salma kodra di to alhamdulillah ka mu dibi da fanu wana ade rayuwa falli rayuwa kenan kam ya kam dibi na zan ala wuljo to na to yin kutralin sanu ma kafara ala barra jiri dibi adam na don na kirdi ala baran zo ngojo ma karau ma kafarau ayiti a kirdiyo ci dawar min aisha yin halaka ayin tiya alake don kirdiyo wale min watin khalaka, Mani lan tiya ala Ha hakadarau ala tiya kadarin. ala tiya kadarji ala alaken sama sabila ya sara koro cura yanju yan nabtina rayuwan ju cire jawal na dunaro luwe diya ala tiro kiske ju wani dunaro chuluna da daji donna sama matau ala tiya ceje haka barau tiya yo cakki wani wani wani ana timani a tsoro ya mai alanje ganan zuwa rayuwa nan ya ke bi buru yadda kenan kai na zan yindi ko mena na yindi ya sai dunaro isi mai adon na alkhabisa tuwa ba tuwa <clears throat> ngila adibiya zi to rayuwa nan buru ala ne a tsoro ya mai alanje ganan gina? koro dunaro luwa zai timani kiske zuwa wani ta ala waina tsoro ya mai zama malayar yaje ce tsiraya niyan jinjiya bari da lumi yanamde rayuwa wachidi. a ah, waina wanda ne yanamda anga tsurondo na njenje lera wachadi rara ratini ratina amani nga waje tsuro yanambe ne ya waranje koroduna ro ne akiske tawoni ngiudo wala bala korala ira yawanam dona ndimi donna sama amatao ne njenji ni ya akauri onja kiyana rayuwa yindi wanamba dibi angala akwa turo yaya korala rayuwa dunaya to suma iza shay'a sima izasha ciraya ansharau korlera niya cisangi ramba cisangi ya fili kiyama rayuwa uwuyar rayuwa uyar niya cisangiya imma farikon fil jannati Allah ma janna ne a janna wa cadi. rayuwa dindindin ge kijidi wal yazu billahi wa fariqun fi sanyiri amla ya jawar kanuyara sayirla ya zube lai rayuwa dibe turan namumi amma rayuwa tulur kwara kudur to dunaro ala ni acudina adi ala ni alaira wacadi hayya robe ala ni alaira wacadi kullu nafsin za'iqatul maut wundi ya karmo tsambiyar amma karmo wani yana wa inna ma toba tawfawna ujurakum yawmal qiyamati yim laira waja Kira dongaldi kiran dongaldi awanam dimba zangalje kanzina dimba maliyamba kama kame manamba turume niyanamba turume yanwe manne min kanzina ogananamba yimibe turume niya meji wakwa luyeni yanjike mi tuluya to mana ce yar nafa kwa rawan ba sadawa ya yake ni ya ne wani ba gayya wani ya fa min gina ne azabi adresul ingin ma haram biri ni ma haram lewa ni ma haram na fannin ni ya za kan bannan mo ma haram azabi ainihin mai haram luye ni yanzu ke miya turu mai ni yani miya ciyar na biya mana ni ya yaba yana wakan zina dodo ciro idda ayam idda cere nino namba lana kanzina ndodio idda kolera yen kanda ya ni ayam haram ayam ngim ngimja taro lem ciro aro no namba ngimja kem ba haram jana kolje nima ni ajana bikando wala lura mabuki yana kwali kolikini yana to ni ajana ngwaje lem tiye kama jonna chini kinzina chari lerunga inji baro rachari kabia ngudua namtala kina kasangua samata ima chaudi kama kame kwa jeni ni anime ya mefani mingi na anime ya kenze na huja aradiwi lerronga inji baro diwi nginja ye bao limanji e bao kulo ye bao zuru ye ba sai kasa sai namtala sai nangudi ni ya zama da larro girmi a ah, nilan daji an gala na a ah, amga ya sai to ko adi ba wajo kanda wadi yo kawame wa chidini no namba ni ani mingim jakem haram jina tari mu badadi di rechron sama kamu churai ida ni ani ida cher ni no namba ngim jakem haram jina ba to samma da makira dro to leira wani lenimi karma ni angoje leira wanjadi korani ya ni yoni awangala dimanja wori yae na dubu ndiye njawari ngar tema irin nabi isa yi sallallahu alaihi wasallam jaman tule gana ne. imam sawiye no nabi isa kirun jimi aka yakin yano ngal tema wa dibi karun jama'ar chakin ne barta kidadu ziyan nabi isa ayiro don na walli miya ngal tema bi awadi bi dimiya na dubun jawari fa di euro a awade jawon jodi kidana ngal tema kamra ne mi kenzena dimmi kariyam bumi nambaru dimmi aman bummi ba bawa dibi dimi ba bawa dibi dimi alaro idimmi nabiro dimi islam bel shararo idimmi kelewa nam silai bi alayraro leyam na dubun jawari nabi ngayano na dubun biya danjai a njawari wa ya kidana ni je dubu le ni mi abya kaja ne koja ya kidana je miyo ya enda <clears throat> bala ga le ni ma sojiya na amba majedi nga wuji kutu kilo mi ar leni mi aje na amia sa jajen yi soifa ni aron jaifa nimi to je dubu amma kamla ta wariwa kamla kera mulutun koji kamla simbe kame kanin koji kamla azama ro kamboy ro koji amma je dubu san man sai dan jaya malaya da ala to be awo be angela dimi lembe anda na dubu ni anjawari barta wa dibi barta kama kambi kalimar ba mai lenimi hurro ba mai lenimi babar ba mai lenimi siya lenimi bune ka ngoni mai lenimi kenzenaro jawol nin kaadin jigire ma makwaina kan kenzena lenimi da yodro to ala asar lejetu ala simo jota ndiya kamandi ala ndiya mansa ala asar lejetu duna alai rasul bara sallallahu alaihi wasallam simo diyo ba malama kullum